بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالة سعد وانا الله شيء مع البركة لا لا لا هذا كلنا موتون barkan da sake saduwa wannan lokaci mai farka a yau lahadi 28 ga watan rajab shekara ta 1436 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha eh, bakwai ga watan biyar shekara ta 2015 miladiya a za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na kamun jana'iz wa bid'aha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama in ban manta ba muna bayani ne akan babi da yake bayani ziyartar makabarta mun faro amma ba mu ƙarasa ba a ciki muka tsaya daga ciki abinda muka karanta a wannan babi din akan wannan matsala cewa an shar'anta a shari'ar musulunci ya halatta a ziyarci makabarta akan ma yi cewa sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma ya kwadaitar wannan shine matsala ta farko da muka karanta a wannan babi cewa an shar'anta ziyartar magabarta a matsala ta biyu kuma sai muka zo aka mai littafi ke faɗi yadda aka shar'anta ma maza ziyartar magabarta haka su ma mata don babu wani dalili da ya keɓe su sai matsala ta gaba muka ce to sai dai a wannan da aka ba da umarni ga mata su masu ziyarta to kada su mai da abun al'ada kada su yawaita sai muka zo kuma akan ya halatta kuma a ziyarci kabarin mutumin da ya mutu ba musulmi ba magabarta waɗanda ba musulmai ba sai ka faɗi dalilin da ya sa me yasa ake so a ziyarta saboda a wasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ya nemi ya nema mata gafara izini ga daga wurin ubangiji ya hana sai nemi ya ziyarta aka ba shi izini wannan yana nuna ana iya ziyartan kabarin wanda ba musulmai ba sai kuma muka zo kuma muka karanta ruwan da mutum amfanin ziyartan magabarta daga cikin ce shi mai ziyaran magabartan zai samu amfani ne ta tuna mutuwa da wa'astuwa ne abu na farko wanda shi mai rai zai amfana da shi sa'an nan na biyu kuma su matattu su ma za su amfana da ziyartar da ake yi na kyautata musu yi masu sallama yi musu addu'a nema masu gafara duka su ma abinda za su amfana da shi kenan daga ciki sai muka zo muka karanta ba a karanta alkur'ani a magabarta matsalan da muka yi kenan na gaba wanda daga shi muka tsaya wanda za mu ci gaba daga matsala ta gaba akan wannan wato a lokacin da ake ziyartar magabartan in aka je addu'a ya ake yi shine abin da za mu yi kenan akan ya halatta a daga hannaye a yayin addu'a a lokacin da aka ziyarci magabarta wannan shine matsalar da za mu tashi a kanta an gane to akan wannan ne muna matsala ta ɗari da ishirin an gani? Hmm? na matsala ta ɗari da ishirin shafi ba ɗaya ba ne a nawa irin mai irin nawa shafi ɗari biyu da arba'in da shida amma an aka faɗi numban matsalan shi ne kowa iri ɗaya ne ko ɗari da ishirin mai littafi ke faɗi wa ya juzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha ya halatta a daga hannaye fi du'a yayin addu'a laha ga magabarta lokacin da aka ziyarci magabarta me dalilin sa li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أخره لتنظر أين ذهب قالت فسلك نهوى بقيء الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم ونشيني حديث دا ما للتافي يدو غرى cewa ana daga hannu ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin dare aisha da ta ga ya fita maimakon ta shiga da kanta sun ce kai na nemi barira ita barira murga riga mun sani wanda aisha ta ba ta kuɗi da aka buga mata fansa ta fanshi kanta don ta zama ita walikinta na aisha wanda an karanta ta a cikin buhari akan issanta lokacin da mutanen ta suka ce ta kawo ukiya tara ta zama ɗiya kowace shekara ta ba da kogiya biyar kaga za ta yi shekara tara kenan sai ta zo da ba aisha labari sai shi ta idan suna so in kunga wannan kuɗin take in ba su ki zama ɗiya walicin ki ya dawo kai kaina shikenan yanzu zan aikata da shi ta gaya ma mutanenta suka giyar da suka ce mun yadda ta ba da kuɗin amma kuma walicin ya zama namu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma sai take zuwa sai Aisha ta gaya ma annabi ga yadda muka yi da mutanen Barira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su kudin ki sai ki sharɗanta musu walicci na hannunsu ce duk wani sharadi kullu sharɗi laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'atu sharɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sharɗanta musu wannan sharɗi tunda ba sharaɗin Allah da annabi ba ko da sharuɗa ɗari ne ba sharɗi bane ki ce walici nasu ne ki saya walicin kuma yana hannunki sai aka saye ta sai ta zauna da Aisha radiyallahu anha to da daddaren din da annabi ya fita ita Aisha sai na tura barira ki je ki bi ki ga ina zashi kini fa arsaltu barira fi asrihi a bayan annabi litanzura aina zahaba don ta gabani labari ina annabi ya tafi qalat farira take fari fasalaka na hawa baqi'il gharqad wannan sunan baqi'a ne al da annabi yake kiranta sai ya nufi baqi'a fa ba fi adan al baqi'a sai ya tsaya can kusa da baqi'a thumma rafa'a yadayhi wannan shine muhallu shahid din sai ya daga hannayensa cikin dare thumma sarrafa. da ya gama addu'an sai ya juyo faraja'at ilayya barira barira ta ga ya juyo sai ce sauri ki dawo gare ni Aisha ne take ba mu wannan labari fa ne sai ta ba ni labari cewa ai baki ya tafi sai ni shiru kamar ban sani ba nima ke ma asbahatu lokacin da na rawaye gari sai in tambaya ni sa'al fa sa'al ina ce tambayan sa bayan barira ta gaya mata tana so ta ji me annabi zai faɗa shi kuma fa ya rasulallah aina kharajta al-laila ina ka fita cikin dare qala bu'istu ila ahli baƙi baqia li usalli alaihim an aike ni zuwa ga mutanen baqi'a don in musu addu'a salli nan ina magana addu'a ba sallah ba shine sai na tafi a wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito hadisin kuma hadisi na cikin muwatta na imam malik daga imam malik kuma imam nasa ya rawaito hadisin kamar wannan sai dai laisa lakin laisa fihi raf'ul yadaini a riwaya imam nasa babu daga hannu amma riwaya imam ahmad da muwatta imam malik akwai daga hannu wa isnaduhu hasanun wa qad thabata raf'ul yadaini fi qissatin ukhra li aisha radiyallahu anha taqaddamat fi mas'ala haka kuma ya gabata a qissan aisha wanda annabi ya fita da dare ita ta bi bayansa ba bare ta tura ba mun yi hadisi a baya a wajen halaccin ziyartar magabarta an kawo hadisi da ta ga annabi sallallahu alaihi ya fita ta dan ita ma ta fita a hankali ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga annabi ya daga hannu yana addu'a har ke fadi da kaburburan nan shike suke fadadu yanzu da addu'an da ne Allah ya haskake su to kaga shi ma anan ma ya daga hannu a hadisi matsala ta 119 wannan shine mas'ala ta farko da muka fara da shi a yau na gaba walakin na hula al-qubur hina dua ilaha sai dai a lokacin da zai yi addu'a ya ziyarci magabarta an ce zai iya daga hannu mun sun zuwa ana daga hannu saboda wannan dalila ko ina zai kalla tabari zai kalla ko ko ibla zai kalla shine mas'alan na'am ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها سيدي من يتفي كبدي باء fuskantar kaburbura a lokacin da za a yi addu'a bal alka'abatu alka'abata inda za a kalla shi ne ka'aba qibla kenan linahaihi sallallahu alaihi wasallama an salati ila alqubur kama sayati saboda annabi sallallahu alaihi ya hana ayi sallah zuwa ga barbana a kalli dabari a yi sallah ya hana tafin da ya hana a yi sallah to kuma addu'a ma sallah ne sallah addu'a ne ko haka ba don ita sallah ta dukkan ta addu'o'i ne ko tun daga kabbaran harrama Allahumma ba'id baini wa baina khataaya addu'a ne har zuwa karatun fatiha duka addu'a ne to annabi ya hana wa du'a mufkus salati addu'a kuma shine bargo na sallah wa lubbuha shine ainihin ma ita sallar din addu'a kama huwa ma'rufun kama yadda yake sananne ne falahu hukumuha addu'a yana hukuncin sallah sallah yana hukuncin addu'a wa qad qala sallallahu alaihi wasallama addu'a huwa al-ibadatu addu'a ita ce ibada gaba daya ثم قرأ فقال ربكم ادعوني أستجب لكم سيدنا بكرمت وأن آية وقال أبنجهم كيف ادعوني كروكيني أستجب لكم أنسامكم أن ابن المبارك يرويته حديث عن زهد لإمام البهاري الكتاب أدب المفرد لأبو داود da kuma sharhin abu dawud na aunul ma'bud da imam tirmizi ya ruwaito hadisin ibnu majama da ibnu hibban da hakim da ibnu manda dukkan su sun rawaito wannan hadisin da Imam Ahmad Imam Hakim kuma ke faɗi sahihul isnadi hadisin isnadin sa ingantacce ne wa wafaqahu Zahabi Imam Zahabi yace eh haka ne huwa kama qala Muhammad Nasiruddin Albani ce haka ne hadisin kamar da suka fara wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahihun inji Imam Tirmidhi wa qala al-Hafiz fil Fath Imam Ibn Hajar kenan a Fathul Bari إسناده حسن ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في الجامع في الجامع في الجامع الصغير قلت وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى فلعله في رواية الأسبهانيين militari ke faɗi ya dubi musnan na abu ya'ala bai ga hadisin ba watakila hadisi yana cikin riwayan mutanen asbahan da suka ruwaito daga musnan na abu ya ala wanda shi ba a buga shi ba wa rawahu min hadisi al-khatib fi tarihihi kuma ruwaito shi daga tarikh na bagdada wa fil bab an anas bin malik marfu'an bi lafzin ad-du'a mukhul ibada akhrajahu at-tirmidhi wa qala حديث قريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيئة إن جي إمام الترمذي لويته ونن حديثي لونن لفظي أما لفظ فرق حديث إن الدعاء هو العبادة وأن اللفظ يا إن أما الدعاء مخ العبادة to lafazin bai inganta ba an gane shi yasa yake so ya bambanta mana anan to tunda mukhul ibada ne ibada kuma ba a yin ta sai abin da aka samu umurni a yi to shi yasa ke tuni tunda ibada ne to ba a fuskantar kabari wajen yin ta na ke fuskanta ibla kenan in za a yi addu'a ko da an ziyarci makabarta in har za a yi addu'a in gane sallama daban addu'a daban a bambanta wannan ka je za ka yi sallama assalamu alaikum ala diyari minal na wal muslimati wannan sallama ake kiransa amma za ka masu addu'a to nan kuma daban an gane ci addu'a za ka Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa afam shine ake daga hannu amma nan wannan sallama ko kana wucewa za iya kai wannan sallama ka kalle su kai musu wannan sallama sallama daban addu'a kuma daban addu'a annabi tashi ke musamman je musu addu'a sallama in ka zo wucewa ko ka ziyarci za ka yi sallama kuma ka yi musu addu'a don daga cikin abubuwan da kuka ambata amfanin da za su samu mun ce akwai sallama akwai addu'a akwai istighfari kaga abu guda nawa uku kenan daban-daban wanda su za su samu to in addu'an za ka yi shine za ka ɗaga hannu kuma ka kalli qibla man sallama za ka iya kallon kabari kai sallama kamar yadda za mu ji a nan gaba a wannan hadisi haƙi bini a imam tirmizi da ya hadisi su ce ba mu san wannan hadisi ba hadisi garibi ne ba mu san shi ta wannan fuska ba sai ta hanyar mutumin da ake kira ibinu lahiya ana kiransa abdullah Ibn lahiya mun faɗi dan tarihinsa kaɗan a baya in ce ya samu matsala bai haddace hadisansa ba dukansu a rubuce suke a littattafai sai littafansa suka kowane to sai ya zan bai iya bambanci tsakanin hadisai in zai ba da labari zai iya ɗauko isnadin hadisin wannan ya haɗa da ya ba da hadisi da ba misali isnadin hadisin innamal a'malu bin niyyati an misali yahya bin sa'id an alqama an muhammad bin ibrahim taimi an umar sai ya dauke shi sai ya ba hadisin man ahdatha fi amrina ma laysa min fa huwa radd saboda bai iya haddace hadisan ba ko kuma akwai malawa ne akwai malawa ne akwai malawa ne wannan isnadi da yazo sai ya manta da sai ya tsallake da sai ba mu haka to sai ya samu wannan ake ake kiransa ikhtilat saboda littafansa su gone yanzu bai iya bambanta kuma bai bar ba da hadisa ba sai dinga shakura sai ga wanda ya karbi hadisin sa a bara da wanda ya karba a bar sai ga an samu bambanci littafansa su ga wanda ya samu wannan matsala to sai imam tirmidhi yake malamin hadisi ne yace akwai wannan mutumin a wannan hanya ta wannan lafazin addu'a muqqul ibada sai ce qultu in ji malam nasiruddin albani wa huwa da'ifun shi ibnu lahi a da'ifi ne li su'i hifdhi saboda bai da hadda to kuma ga littattafai babu su yanzu dama a littattafai ne yake ba da hadisi sa to yanzu ba littafi dama daga cikin abin da malamai suke magana akan hadisi ya zama sahihi wajen ta'arifi sahihi huwa ma naqalahu adalun tamu dhabti am mithlihi muttasilu sanad غير معل wala شاذ shi kuma yanzu anan babu musa yi aka ce to a dabtu din ne akwai dabtu sadar akwai kuma dabtu kitab to shi za a dabtu kitab yayi bai da dabtu sadar akwai hadda na kirji akwai kuma hadda na littafi ka rubuta abu ka gyara shi ka tabbatar da shi din ne ka kiyaye baka ba kowa yi wasa da shi ba ba yara ba canza komai ba lokacin da mutum yake so ka bashi sai karanta masa a littafi kuna babta kitab shi abin da yake nan to sai kuma littafi ya samu matsala kaga shi ma dole zai samu matsala kenan to shine saboda to yanzu ya samu munan hadda shine abin da malam albani ke fadi fa yustashhadu bihi illa ma kana min riwayati ahadi al-abadila ce sai dai hadisin sa'ir wannan ya zama za a kafa hujja a zama shaida ne ka misali akwai hadisin asali da muke da shi akan mas'ala to muna so mu kawo wani hadisi da zai supporti wannan ba za mu iya kawo hadisin sa irin wannan bangare don ba shine asalin farko ba muna da asali kafa shine istishad kenan sai shi sai dai riwayan da ababila guda hudu suka ruwaito ta hannunsa to su ana karban irin wannan riwaya sahiha ne ababila na faɗe su a kwanaki wanda in ka ga sunan ɗaya daga cikin su kaga an an wani an ibn lahi'a to babu wannan matsalar kuma su su tun lokacin da suka gane ya samu wannan matsalar suka daina karɓar hadisi sai suka riƙe na da kawai to su ana kiransu al-abadil arba'a akwai abdullahi ibn mubarak akwai abdullahi ibn wahab akwai abdullahi ibn maslama al anabi akwai abdullahi ibn yazid al-bukuri dukkan su abadila ne guda hudu su tun da su malamai ne sosai suna da bin jijjigi wajen karban hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da sun daga gano ya samu matsala to na musafi karban hadisin sa ba sai suka tsaya wasu kuma sai suka je ba ta karba sai ga an sha kuɗa hadisin bana da bana daban daban to su in su suka ruwaito masa hadisi daga wurin sa to riwayan su mu'tabara an ibn lahiya ita sai a rike su saboda gobe in kaga an ibn lahiya kar ya ibnu lahiya da'if ne sai ka duba waye ne ya ruwaito hadisi daga wurinsa in cikin waɗannan hudu ne ba matsala akwai malami ɗaya wanda ba abdalla ba utaiba bin sa'id malamin buhari ne shi ma abdullahi bin maslama alqanabi malamin buhari za ka buhari karanai yakan fari haddasana abdullahi bin almaslama wani wuri sai shi haddasana alqanabi to duka yana nufin mutum ɗaya ne to malamin sa ne kuma malamin Tin malami ne dukan su ma malamai ne li ashabu kutubu sitta gaba ɗaya kai tsaye suke da riwaya ta wurin su to su ba su karbo hadisin sa baya samu wannan matsala to sai ke fari sai dai in riwayan ɗayan su ne an to fa yuhtajju bihi hina idan za a iya kafa hujja da shi a wannan lokacin walaysa hadha minha sai wannan riwaya kuma baya cikin ta to kaga kenan riwaya bata inganta ba lakin ma'anahu sahihun sai dai ma'anan riwaya sahihi bi dalili hadisin nu'man saboda hadisin nu'man da muka karanta a baya ko kenan hadisi muka ji wani gaya mana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a mukhul ibada sun ce me hmm ce ba da wannan lafzin annabi ya faɗa addu'a huwa al-ibada wani shine ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ne ibn lahiya daga wani daga cikin ɗalibansa qala tibi fi sharhihi ata bi al wal بضمير الفصل والخبر المعرف huwa al ibada ليدل على الحصر nan da ake fari addu'a'u huwal ibada kuji ya zo mana da bamiri na huwa da kuma khabar na ibada din wanda yake aka sa masa alif da lam domin ya nuna mana akan alhasr wato fa addu'a ita ce ma fa ibada kai babu wata ibada da yake addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fari alhajju arafa ba wai hajji arafa kawai ita ce aikin hajji ba akwai sauran rukuni amma na nufin babban rukuni a aikin hajji wanda shi in mutum ya bai yi ba babu aikin hajji shine mai arafa in bai zai a arafa ba har alfijirin ranar goma sha ɗaya ya fito shi ke na aikin hajji sai dai ya jira wata shekara kuma ko amma sauran ayyuka za ka iya riskansu za ka iya yin rukunan amma aikin hajji gaba ɗaya ya dogara ne ga tsayuwan arafa shi yasa ko mutum asibiti yake a saudiya za a ɗauko shi a tsaye da shi a arafa saboda kada ya rasa aikin hajji na wannan shekara to haka addu'a take da ibada akwai sauran ayyuka masu yi amma addu'a gaba ɗaya za ka ga ibada gaba ɗaya abin da ya shafi addu'a ne ba ba gane ba yasa suratul fatiha gaba ɗaya za ka gani yabo ne kawai daga nan sai addu'a alhamdulillah rabbil alamin yabo ne ko الرحمن الرحيم يبوني مالك يوم الدين يبوني إياك نعبد وإياك نستعين في كنسا يبوني نون تشيوا بابو أبن بوتا دا جسكيا بابو وند زا نيمي تيمكو اهدنا الصراط دا ما كسي غمي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الدعاء ني wannan ce da tadda mu hanya wanda take daidai addu'a ne صراط الذين أنعمت عليهم شيء قبل الدعاء غير المغضوب عليهم شيء قبل الدعاء ولا الضالين شيء قبل الدعاء شيء ساعتي تشيوا مي amin don addu'a ita take ake sa mata amin amma wani abu ne daban ba a magana amin ko ba gane ba in yabon Allah ake ta ba amin ake faɗi ba ko kamar na zo a alkunuti sai ce ko subhanak ko ya Allah akwai inda ya kamata ce ya Allah akwai inda ake subhanaka idan ana faɗin sifofi na Allah madaukakin sarki ne eh, lamani alima a tsaita subhanak ba mai yin haka sai Allah dan ya tabbata gare shi kenan ko kaman addu'a al-qunuti din nan Allahumma hadina fi man hadaita nan addu'a ne amin sallana fi man tawallaita amin wa barik lana fi ma ataita amin wa qina sharra ma qadaita amin innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka amin za fada subhanak innahu la yadhillu man walaita subhanak ولا يعز من عاديت سبحانك تبارك رب تبارك ربنا wa ta'ala duk wannan yabo ne subhanaka an gane to kaga ita sallah gaba ɗayanta za ka ga addu'a ne shi yasa da mutum ya gama ya yi ruku'i ya ɗago sai sami Allahu liman hamida ko Allah ya ji ga wanda ɗebe shi tun da mun yabi Allah maɗaukin sarki sai shi to rabbana wa lakal hamdu godiya tabbata ga wannan Allah da ya ji wanda muka masa in ka je sujjada zai ce to kai me tunda ya ji abin da ka masa ka gode masa ka gode masa kuma ya ji yanzu sai mai rage sai addu'a in ka je sujjada sai kai ta addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a sujjada a yawaita addu'a dan ne ake karɓar addu'a bayan an ga gama yabon Allah a sauran rukunin na sallah gaba daya da an je sujjada ya zubo shi a ƙasa Allah ba ni kaza ba ni kaza kare ni da kaza yi kaza shine addu'a amma sujudu fashtahidu bid du'a'i ko fa qaminun an yustajaba lakum ar-rukufa yace fa'azzimu fihi rabb ku girmama ubangiji kaga sallah gaba ɗayan ta ne addu'a ne to shi a aka aka ce to ibada ita kanta gaba ɗayan addu'a ne sai aka kawo mana alif da lam addu'a aka kawo zamiri sai aka kawo kuma a shi khabar din wanda aka yi shi mai alif da don a nuna mana hasar wato takaita addu'an gaba daya a ibada gaba daya akan addu'a wa annal Laysa da ghayra du'a ba komi bane a ibada fashe addu'a wa qala ghayruhu wannan magana wa malami at-tibi tibi yana da sharhin littafin yayi ma buhari sharhi sharhin buhari ya kawo wannan maganganu shi a malam at-tibi wani sa kuma yake faɗi al-ma'ana me ake nufi da addu'a huwa al-ibada malam me yasa yake kawo mana waɗannan maganganun saboda ya nuna mana muhimmancin addu'a shi yasa don har in za a yi ta to ba za a kalli wani wuri ba kuma sai inda ake kallo in za a yi sallah shi yasa yake kawo waɗannan maganganu an gane na'am sai ke faɗi alma'ana huwa min a'zamil ibadati shine mafi girman ibada fa huwa ka khabaril hajji arafa kamar yadda ya faɗa kenan ai rukunuhu akbar wa dhalika li dalalatihi ala anna fa'ilahu yuqbal yuqbilu biwajhihi ila Allah domin mai aikata addu'a mai yin addu'an wa yake roƙo zuciyarsa tana tana fuskantarwa Allah to ya kamata kai kuma jikinka da fuskanka gaba ya fuskanci inda shi Allah shi a fuskanta in za a girmama shi don a ibada babu ibadan da tafi sallah girma to inda ake fuskanta a yi sallah to lokacin da za ka yi addu'a to kuma ka fuskanci ina inda ake fuskanta din a yi sallah da fuskanka da zuciyanka gaba ɗayansu suna fuskantan Allah maɗaukakin sarki mu'ridan amma siwa kuma mai mutum ya kauda kai duk abin da ba Allah ba annahu ma'murun bihi domin umurni aka masa da yayi haka din wa fi'lul ma'muri aikata abin da aka ce kayi ibadatun ibada ne don ne ibada Allah ce kai kaza kai to ibada ne ko shi yasa shekul islam da yazo ta'arifin ibada su ce ismun ko jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'al al zahira wal ba'ina. shi suna ne da ya tattaro duk abin da Allah ya yarda da shi na daga maganganu da kuma ayyuka na boye ko na bayyana yanzu mutum ya tako daga gidansa ya zo masallaci ibada ne saboda abu ne da Allah yake so kana zuwa uh, inda zaka zo sallah kana subhanallah walhamdulillah ibada ne shine min al wal af'ali adh-dhahira wal batina na koyi da na bayyana tunanin da kai ma lokaci yayi bari in fara shiri shi kansa me ibada ne dauko butan kai alwala shi kansa me ibada ne shi yasa to duka abin da aka ce kayi to wannan yin nan abun ya zama me ibada yin sa lada ne to shi yasa ibada kuma ba a yi sai an samu ne umurni daga Allah madaukakin sarki shi ya bambanta ibada da kuma mu'amala eh, ibada ba ta taba taji ka ce za ka yi wani abu da sunan mai ibada sai ka samu umurni to da ka samu umurni to wannan abun kuma ya zama ibada yin salada ne ko ba gane ba to tun da yi umurni mu yi addu'a to addu'an ita kanta mai ibada ne to duk za ka ibada to kada ka kalli ko ina sai kuma inda shi kake Allah ce a kalla ayi sallah wa sammahu ibadatan annabi sallallahu alaihi ya kira addu'a ibada liyaqda ad-da'i domin mai addu'a ya kaskantar da kansa ko yuzhira zillatahu wa maskanatahu domin ya bayyanar da wato kaskancinsa da kuma buƙatuwansa zuwa ga ubangiji sa madaukakin sarki idil ibadatu domin ibada zullun wa khudu'un wa maskanatun ita ce ibada zullun kaskantar da kai da khudu'i da kuma nuna mutum ba komai bane Allah shi ne shi yasa da muke sallah muna sa goshi a ƙasa mu dago mu wannan duk wannan ibada shine ma'anan zullun ne ka nuna mutum ba komai bane a gaban Allah wa yake sarki ko shi yasa lokacin da sai kai goshi ƙasa sai sifanta Allah da sifa mafi ɗaukaka subhana rabbiyal a'la kai kuma kana ina ƙasa da ƙoshinka mafi ƙasƙanci kenan ga mutum ka sa goshinka a ƙasa shi kuma sai ka sifanta Allah da sifa mafi ɗaukaka a ruku'i kuma subhana rabbiyal azim mai girma a sujjada subhana rabbiyal a'ala kai lokacin da kake ƙasa da abin da ya fi ɗaukaka ga jikin mutum to kaga zullun ne wa ko gaba ɗaya ibada kenan shine wani daga cikin malamai suke faɗi shi yasa annabi ce to addu'a ita ce ibada gaba daya zakarahu almunawi fi faid munawi ya kira ya faɗi wannan maganan a littafin na alfai kultu yanzu maganan mai littafi kenan fa idza kana addu'a min azamil ibadati فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة idan har addu'a ta kasance cikin mafi girman ibada to ta yaya wanda zai yi addu'an zai fuskanci jihan da ba ita ake fuskanta in za a yi sallah ba wani zalika kana min al-muqarrar inda al-ulama al-muhaqqiqin saboda haka ya zama yana da cikin abin da yake tabbatacce sananne ga malamai annahu la yastaqbalu bid-du'a illa ma yastaqbalu fi salati idan zaka yi addu'a to ba a kallon ko ina sai inda ake kallo ai sallah misali mutum ne yanzu ya tashi cikin dare ya yi sallah akwai ya zo wannan masallaci to kana so zaka yi addu'a kana da bukata sai kalli nan na zaka kalla ibla kaga duk wanda zai yi addu'a wannan ma ya zama makaman dabi'a ne ta mutum gaba ɗaya bayan da zai kalla zai addu'a in ba Ibla ba sai dai misali a tafiya ne irin addu'an abun hawa da sauransu amma in dai zama za ka yi ka yi addu'a to dole za ka kalli ina ibla to tunda addu'an za ka yi a makabarin shi ma sai ka kalli ina ibla ba abin da ya bambanta wannan addu'an da kuma wancan da za ka yi don da sunansu duka addu'a ne to ba abin da ya bambanta su yadda za ka ji a nan ba za ka iya kallon wani wuri ka yi addu'a ba to haka ya kamata ka ji in ka je kuma ma magabarta an gane abin shi yasa yake kawo muƙarana haka don mutum ya fara ganewa sosai akan ita ibada din قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ينادى للتاب للتاب ينادى كلنا فإن للتاب يكما تا متوي من لكوان للتاب أنفسر شي زوا توريشي wannan shi littafi na ibn taymiya ya faɗi duk abubuwan da suka saba ma addini Akan al'amura na rayuwa na yau da kullum su bukukuwa da ake yi su mauludi su kirsimeti su easter su good friday duka ya fi su wajen kaya su murna da karban abincinsu da menene fitowa nuna farin ciki a wannan ranar da ba da kyauta wanda duk yayi magana a kansu a wannan littafinsa shi wannan littafi yana da kyau mutu ya mallaki wannan littafi wani da na gaya mishi sai ya zai sai nuna mu har ya samu na turancinsa ya saya to ina ganin insha Allah za a iya samun shi a nan kamar raba akwai wasu masu da littattafai kusa da ofis din APC din na raba kafin babban titi in ka fito ta NAF Club daga haka to akwai masu da littattafai irin waɗannan na turanci to ina gani za a samu littafin a wurin littafin yana da kyau sosai na shekul Islam bin Taymiyyah to shi ke faɗi a wannan littafin yake faɗi wa hadha asalun mustamirrun annahu la yustahabbu lid-da'iya أن kabila إلا ما يستحب أن يصلي إليه mai addu'a baya halatta ya kalli wani abu sai inda ake so ya kalla a sallah shi mai addu'a inda ake so ya kalla a sallah ina libla to ba a so kuma ya kalli wani wuri in zai addu'a sai nan kuma haka din ne ko ba wanda yake kallo yamma in zai addu'a to me yasa nan je kabari a kalli kabari tunda addu'a ne kamar yadda in mutum ya yadda ya kalli wani wuri to kuma in bai yadda ba to kada ma yadda ya kalli kabari kuma in zai addu'a ala tara anna rajula lamma nuhi an salati ila jihati al-mashriq wa ghayriha fa innahu yunha an yataharra istiqbalaha wa ad-du'a sai ba ka gani lokacin da aka hana mutum ya kalli mafitar rana a lokacin sallah wannan yana magana fa mutanen da suke madina kenan mu yanzu ta nan ne muke kallo mun sallah ko da aka hana mutanen madina kallon inda rana take fitowa su yi sallah fa innahu yunha kuma an hana ayyata harra taharra istigbala mutum kallon ita mafitar ranan وقت الدعاء لو كنت زي الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح daga cikin mutane akwai masu kallon inda suke ganin mutumin kirki yake in za su yi addu'a maimakon su kalli ƙibla sali ga kabari yana ta nan kuma bayan da za ka yi ka je su can to sai su sun fi so su kalli kabari za su yi addu'a maimakon su kalli ƙibla inda suke sunani, akwai ma wanda suke faɗi ma ko sallah ma za ka yi in akwai mutumin kirki ta nan to ka kalli wurin ya fi ka kalli ƙibla wannan aƙida ne na shi'a su a wurin su ka kalli inda mutumin kirki ke in za ka yi sallah shi ya fi akan ka kalli ƙibla an gane shi yasa su Allah ya jarrabe su da irin wannan abubuwa bauta ma kaburbura da yawa yanzu inda mutum zai je saudiya wanda ya je saudiya yanzu zai bada labari daga wannan watan da muke ciki za a ga yadda suke cika madina ɗaruruwa miliyoyi maza da mata kuma za a ga matan da suke kawo masu karancin shekaru da yawa to sai ka su kawai duk inda aka sun kaburbura suke nan ne sai su zo su zauna a gaban masallaci ta madina a gaban masallaci in an sai an gama sallar isha sai zo su taru gurub gurub gurub da jagora a yi ta ihu a yi ta kuka a yi ta abin ana kallon baki a ana ta abubuwa sai gab an kira sallah asuba za a ta da sallah ku kuna saure ku zo masallaci su kuma suna watsewa duk wanda ya je a yanzu haka zai ba da labari haka za a gani ba ruwan su da sallan nan da ya dame ku su ba ne ba ita ta dame su ba ina kabari wani ina kabari wani ina kabari wani shine damuwan su. zaka su yi map inda kaburbura suna pointing da aro ko ina ga kabari wani ga kabari wani suna rarrabawa to su ne su suka ce idan ka ga kabarin mutumin kirki ka kalle shi kai sallah ya fi ina da littafi wanda su suka rubuta su suka buga da yake nuni haka ya fi ka kalle bula. to kaga aqida ne na mushrikai wannan to nan ibnu taymiya yake faɗi akwai masu wannan aqida wanda kuma ga sunan sun bayyana da yawa tun a zamanin shekul islam ke faɗi wannan shi sawa'un kana fil mashriqi wa ghairihi su sun fi so su kalli inda mutumin kirki yake ko ta kibla yake ko a wani kibla yake ba ruwan su cewa hadha dalalun bayyin wannan bata ne wa sharrun wadih kuma sharri ne wanda yake a bayyane da inda kallon mutum shi yafi to da sahabbai da suke ta kudu da gabar yanar sallallahu alaihi wasallam da nan za su kalla in za su yi sallah gabar annabi ko amma ina ba wanda ya saba yin haka ko addu'a za su in suka zo sallama za su yi addu'a su karkata ne su kalli ina kibla ba kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kama anna ba'd an-nas yamtani'u min istib min istibari salihin ce kama yadda wasu mutane ba sa yadda su ba jihan da suke tunani bangaren da akwai mutumin kirki da suke tunanin sa haka su ba shi baya wa huwa yastadbiru al-jihata allati fiha baitullah amma kuma sai ya ba jihan da gidan takin Allah yake inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarak mubarakan ko to amma sai ya bata baya ko kuma sai ya iba inda yake tunanin mutumin kirki yake baya kaga akwai ta'akus kenan wato sa abubuwa upside down kenan maimakon ga inda Allah yake cewa ka kalla ɗakin Allah da Allah ya kira shi lahi ko wurare da yawa sai ki kallon wurin sai ya kalli inda yake gani mutumin kirki yake shi a tunaninsa to kaga akwai abin shine shekul Islam yake faɗi وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء من البداية هو يكلي قبر وني متون هو قبر النبي شيء وانا دوكا بديو إيني وانا كي تبارئ دين النصارى سي كما الدين النصارى وذكر قبل ذلك بصدور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه آه ما يلتاكي فدي شيخ الإسلام ya ambata wasu kafin wannan wurin da ɗan layuka kaɗan daga imamu ahmad da mabiyan imam malik annal mashru abinda aka shar'anta a shari'an addini musulunci istiqbalul qiblata istiqbalul qibla qiblati akalli qibla bid'a a lokacin da za a yi addu'a hatta inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam har a kabarin annabi ma sallallahu alaihi wasallam ba da salami alaihi amma bayan an masa sallama kenan lokacin da za a yi sallama za a kalli inda yake yi sallama amma in za a yi addu'a ta sai ya kalli ƙibla kuma addu'an da ake yi ba fa ana roƙon shi annabin yayi wani abu ba fa ha addu'a ne kake makila shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko su sabban da suke wurin ba wai su kake roƙa ba don ba roƙon wanda yake kabari eh na'am ana roƙo Allah ne ya yi musu kaza ya yi musu kaza in za a yi to sai a kalli kiblan inda shi Allah ya ce haka Allah za a yi sallah tun da shi Allah ake roƙon ba wai kabari ba to tun da shi Allah ake roƙo to akwai fa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu to sai a kalli wannan wuri وهذا هو مذهب الشافعي وانا ita ce kuma mazhaba ta Imam Shafi'i ايضا فقال النووي في المجموع فقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز شي إمام الحسن المرزوق بن مرزوق الزعفراني هنا ده للتافي da ya rubuta a cikin littafi akwai babi na jana'iza a wannan babi sai ke fadi wa yastaslimu al bi wa la yastaslimu bi yadihi ziyartar kabari to bai shafa kabari da hannunsa kada ya shafa ba a shafa dun ba wani tabarruki da ake nema su suke nema yanzu addu'a shi wanda yake kabari ko in har mai kabari zai iya ma wani wani abu shi ya kamata ya fara makansa kada ya zauna wannan ramin koko in zai ma wani wani abu to shi ya kamata ya fara makansa don zama a irin wannan wurin ba zaman da mutumin da zai iya yi ma wani abu zai iya zauna ba to tun da ya zauna a wannan wurin to yanzu yana bukatan kai addu'an ka samu ni'iman wannan wurin ba wai shi kuma ya maka wani abu ba ba ba gane ba to shi ne sai kibari ba a shafan kabari a in aka je ziyara wala yuqabbiluhu ba bantan kabari قال وعلى هذا مضت السنة كونني أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله الأوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا شافن قبر برا da sumbantansu abinda mutane na yau da kullun suke aikatawa a yanzu yana da cikin bidi'o'i wanda abun ki ne ga shari'a musulunci yan bagi ta jannubu fi'ilihi ya kamata a nisanci aikata irin wannan abun Wayan ha wa yunha fa'iluhu a wanda yake aikata ka qala man qasada salama ala mayyitin wanda yake so yi sallama ga matacce da yake kabari sallama alaihi min qibali wajhi yaje ta bangaren fuskan shi mamaci yayi masa sallama wa idza arada du'a idan to yana so yi addu'a idan sallama zai yi sai kalle shi ta bangaren fuska sai sallama amma idan yana son yayi addu'a ta hawwala an mawdihi sai ya juya daga inda yake kallo wastaqbala al-qibla sai ya kalli qibla sai addu'a kaga sallama daban addu'a kuma daban mutum zai iya zuwa magabata yi sallama ko ya wuce ba tare da yayi addu'a yana iya yin sallama kuma ya yi addu'a abu guda biyu to duk wanda mutum yayi ya yi shi yasa aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ake yi ko assalamu alayka ya rasulullah daga nan fa sai ya ƙara gaba kaɗan inda abubakar assalamu alaikum ya ababakare sai ya ƙara gaba kaɗan assalamu alayka ya Umar na mutu ya gama ziyartar Annabi sallallahu sallama da abokanansa guda biyu to in kana so ka yi addu'a a wannan wurin za ka samu dama domin sai ka juya ka kalli ibla ka ba kaburburan baya don suna bayan ka kenan in ka kalli kibla amma in ka kalle su to kibla na bayan ka kenan kaga addu'a kuma Allah za ka roga kuma ka kalli wani wuri ba kibla ba bai yiwuwa tunda ba su za a roƙan ba to abinda mai littafi ke faɗi kenan wannan ita ce mazhabu huwa mazhabu abi hanifa aidan kuma ita ce mazhaban abu hanifa kenan imam ahmad imam malik abu hanifa shafi'i a'immatul arba dukkan su wannan shi ita ce mazhaban su ba a kallon kabari in za a yi addu'a mai littafi irin ya zo irin abubuwa yakan tsawaita saboda akwai masu aikatawa da yawa to sai ya kawo maka dalilai ya kawo maka maganganun malamai sai ga mai aikatawa shi kuma ina ya dogara da shi shi yasa yake tsawaita waɗannan mas'aloli da muke ganin su kamar sauki ne ita su ibada yanzu yanzu sai ga mutu ya fita daga musulunci ya yi shirka waɗannan abubuwan da muke ganin su kamar ba komai ba akwai ba gane ba to idan mutum ya je zai roƙi don lokacin da kake kallon abu kana addu'a kana kallon kabari ka bar shi Allah yanzu mai kabarin kake roƙo kenan in kuma Allah kike roƙo to shi ga Allah inda ya a fuskanta inda yake so inda ya yarda da shi inda kira shi ɗakinsa da kowane musulmi a duniya yake fuskanta yayi sallah to nan ne za a fuskanta in za a yi addu'a to lokacin da aka bar wannan to yanzu wannan da kake fuskanta kana gani shine yafi inda yafi ka fuskanta kuma ba wanda ya umurni da wannan tunda ita addu'a din kamar da malai faɗa ibada ne ibada kuma kafin a yi ta ana buƙatar me al'amu ka samu umurni shi yasa malamai suna da ka'ida fil ibadat kowace ibada at-tawaqquf ake yi tsayawa ake ba za ta ka tashi ka miƙe za ka yi ta addu'a ba sai ka samu dalili haka kuma al'amura na yau da kullum a wajen mu'amala ba ce ba za ka ce mutum kada ka yi kaza ba sai tana da dalili ko ba gane ba shi yasa giya kafin alkur'ani ya hana ta shanta ake yi saboda ba dalilin da ya nuna kada a sha ko har Allah yake fari yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun amma wa manafi'u kuma lokacin ana sha daga ƙarshe aka zo kuma aka so a ɗan rage shanta da yawa ya ayu alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta ma taquluna Allah zaki kada ku kusanci sallah kuna maye to kaga salloli so biyar ake yi a rana kaga ayi ne kenan mutum ba zai sha giya ba an gane abin to kaga ba a barta ba sai da aka samu umuri har aya ta sauka innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal wal ansab wal rijsun min amali shaytan fajtanibuhu daga nan aka nisan shi giya kaga mu'amala ne wannan abin da ka samu duk abin da ka samu a duniyan nan in dai baka samu abin da ya haramta shi ka dauka ka sa bakin baka tsoro kada mutum ya ci wannan abu ya samu haka kayan tufafi duka sai ya ce maka annabi ya hana a sa tufa iri kaza ya hana a sa tufa iri kaza in ba ka samu wannan hanin ba ka sa ka amma sallah fa babu sai da muka samu a aqimus salah azumi fa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum hajji fa walillahi ala an-nas hajjul bayt alwala fa ya ayyuhal ladina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum kowace irin ibada ba za ka tashi kai da kanka ba sai ka samu umurni daga ubangiji ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan ibada ayyuka na yau da kullum kuma ka yi ta yi shi yasa in wata ibada misali ka ce ba a yin mawludi to wanda ya san addini ka'ida na addini bai tambayan ka ina dalili da ya hana ni yin mauludi saboda da asali dama in dai ibada ne to ba za a yi ta sai da umuri wanda zai yi mauludi yanzu shi kake nema ina dalilin yin mauludi da wannan da sunanin lada in ka ce ba a yi to ba a tambayan ka dalili kowane irin aiki ka ce ba a yi ba a tambayan ka dalili ko ba gane ba in dai ibada ne kai kana kan asali bari ba da tashi ka yi wata ibada sai ka samu umarni ba a cewa kada ka ci kaza kada ka sha kaza kada ka sha kaza kada ka yi kaza sai ka samu hane shi kuma shi yasa zaka ko da mata da aka zo lissafa sai ka lissafa matan da aka haramta aure kawai ka ce wa hilla lakum ma wara'a zalikum duk han abunda da za a hana sai ga su kadai ne ake lissafa sauran fa yadda akan asali suna kan asali to ka'idoji ne guda biyu muhimmai wanda wasu mutane da yawa sai gabata har malamai sai tambaye ka me dalilin da ya hana yi kaza yana nufin wannan abun kuma ibada ne a'a me dalilin da ya sa kai kai shine ake tambaya in ka tashi za kai abu me dalili yi sallan da muke me dalilin da ya sa mu yi isha'i a lokaci kaza ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza ga idza shi isha'i magribu shafaq magariba kuma ghurubu shams shine dalilan mu in ka ce za ka ɗauki magari ba kai ta wani wasu ce to me dalilin ka an gane abin to shi yasa yake tsawaita yana gaya mana tun da ibada ne to ba a yin ibada sai da dalili kuma ba yadda za a yi kai ibada ta wata fuska in ba ka samu dalilin ta ta wannan wurin ba kowace irin ibada ne wannan yana nuna mana kenan a malamai duk wani abu da kake tunani da ibada na samun lada sai su kan sa to duk abin da baka shi ba to kuma sai ka kyale shi kai shiru a kansa ba ibada ba ne. a insha Allah za mu tsaya za mu tashi wa huwa madhhabu abi hanifa aidan don daga nan sai ya dauko mana maganar shaykhul islam ibn taymiya al-ittabi al jalila to za mu tashi a nan insha Allah a sati mai zuwa akan abin da ya shafi dai har yanzu addu'a a makabarta mutum zai yi addu'a me ya ya kamata ya kamata ya tsaya ina ya kamata ya kalla mun ji ana daga hannu yanzu mun samu dalili sai mu daga ina za ka kalla kibla shikenan